assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu yan wani maza da mata yana mako barka da haka da fatan kwana cikin musu lafiya to kamar dai kullum da muka saba a yau za mu nuna muku sabbin sirrika ko ce wasu sirrika masu matukar muhimmanci guda uku a cikin wasu domin kallon wannan sirrika sai ku biyo mu a cikin wannan bidiyon daga farkon ta har ƙarshe to yan wana kamar yadda muka yi muku magana insha Allah za mu nuna muku sarraka akalla guda uku masu matukar muhimmanci a cikin wasu na na tabbata ba kowa bane ya san wannan sarraka to sirri na farko a ciki shine akwai wasu lokuta da dama wanda wani zai turo ma bokal to sai ka shiga daga bokal din sai ka ga baka da lokacin mai da bokal din to kasancewa idan ka jima baka tura ma mutumin da ya mai doma bokal ba to gaskiya zai dan ji wani ba daɗi a ran shi irin haka ya turo ma bokal kuma ya ga ka daga kun baka ba shi amsa ba kenan hakan zai dan bata mai rai sosai fiye da yadda baka tsammani gaskiya kusan duk wanda yake bokal ba san irin wannan abu to ko ka san da cewa a cikin whatsapp ɗinka akwai yadda za a yi za ka yi setin akan lambar mutum yadda idan ya turo ma bokal za ka iya daga bokal din shi ba tare da ya gane cewa eh ka daga bokal din shi ba kenan a takaice dai za ka iya daga bokal din mutum ba tare da ya san ka daga ba kenan in ka daga shi ka ji bokal din baya da muhimmanci ko kuma baka da lokacin maida shi kaga ba zai gane ka daga bokal ba kenan sai lokacin da ka ga dama sai ka maida mishi to insha Allah wannan shine sirri na farko yanzu da zamu gwada muku to idan kana so ka yi wannan tsari za ka danna kan hoton mutum misali wannan hoton da kuke gani na kan profile ɗin gayan nan na danna shi to ba na danna shi kamar yadda kuke gani ba na danna kan profile ɗin shi to sai yanzu wannan gure gashi na ku lura da kyau wannan guri dan dan kewaye muku nan to sai ka danna shi to bayan ka tana shi dai zai nuno ma kamar dai profile din shi daidai haka da yanda yake dai normal haka zai sake guroma to sai ku dubi nan ga wani guri wanda yake a kashan nan to sai ka nuna kunna abun to bayan ka danna zai nuna ma kamar zai kunna kenan to sai ka zo wannan guri da kuke gani nan to zaka ga babu komai akan shi to sai ka sai ka danna abin to bayan ka danna haka ka kunna abin ne gagare to wannan kunna da kamishi hakan zai nuna idan ka daga bokal din mutum ba zai gane cewa eh ka daga mai bokal ba ba zai gane ba kawai sai lokacin da ga dama sai ka daga to bayan ka danna haka nan din to kawai sai ka danna oke da zaran ka danna alamar oke halas ka kunna wannan abin za ku ga ta a kashe ke amma a kunne ke to wannan kunna da kamera akan setin din lambar gayan nan to ba zai yi ya gane cewa na daga bokal din shi ba ko da ya turo kuma na shiga na daga na ji ba zai gane ba da fatan dai kun fahimci wannan na farko din to yan wana bayan kun ga tsari na farko ko bayan kun ga sirri na farko da fatan da kun ji daɗin shi to yanzu insha Allah zan nuna muku sirri na gaba na biyu kenan to wannan sirri na biyu shine yanda zaka iya canza background na WhatsApp ɗinka kamar yadda kuke gani wannan farin abin da ke ba lambobi na shine background to ko ka sani cewa zaka iya canza shi ka ɗora fotonka ko budurwarka ko dai wani abu makamancin haka abin da zai birge ka misali idan ka shigo cikin whatsapp ɗinka kasancewar kowane wasu yana da wani to za ka iya canza mai background kaga idan ka ɗora hoton ka ko na budurwar ka ko na magamancin haka ko kai idan ka shigo za ka ɗan ga whatsapp ɗin ya ɗan burge ka normal yar haka to idan kana so ka yi wannan tsari za ka je misali za ku ga wasu ɗage-ɗage wanda suke guda uku ga can kan whatsapp ɗin nan to sai ka danna su to bayan ka danna zai nuno maka rubututtuka to sai ka zaɓi prezium za ka zaɓi na biyu kenan to bayan ka zaɓi na biyu ka danna shi sai ka zo wannan kuri shi nan na na kewaye muku nan to shi ma bayan ka danna shi zai kara kai kan na gaba kenan to sai ka zaɓi ne na karfata kore nan to bayan ka danna shi ne zai zo rubuta muku wasu abubuwa su ma sai ka zo gashi sai ka zaɓi background to bayan ka zaɓi background ɗin nan saka da shi bayan ka danna shi zai ba zaɓuka guda ku sai ka zaɓi foto misali kenan zaka ɗora ma garin za ka canza background za ka sa foton ka kenan akai to sai ka danna sai nuna ma galeri ne wadda kai tsaye ba tare da wata problem ba sai ka shiga ka zabo hotunan da kaga ko ce ka zabo hoton da kaga yana da kyau daga cikin hotunan ka kamar ni ban dan zaɓo wani hoto na gashi irin haka dan normal dai haka dai <laughs> to bayan ka shigo misali ka danna kan hoton zai nuno maka wani abu can karshen kasa shine inda zaka yi a strand din hoton kan background din to sai ka danna shi kai tsaye to bayan ka danna shi zaka maka da tun kutun yayi sevin kan background inda zan koma baya misali ku duba da kyau zan komo baya whatsapp dina normal to ba na dawo kamar yadda kuke gani dai kun duba da kyau kun ga gashi nan foto na ya bayyana akan wannan akan ya canza mana background din ya canza foto na ya dawo to kai ma idan kana so zaka bi wani hanyar da muka nuna muku insha Allah sai ku ga kun ɗora hoton ku na ku ko na budurku da dai sauransu da fatan da kun ji daɗin wannan sirri yanzu sai mu je na uku. To bayan kun ga sarka akalla guda biyu a ukun da na yi muku alƙawali to insha Allah yanzu zan gwada muku na ukun ƙarshe kenan kafin na bidiyo na gaba za mu ƙara kawo muku sarkan masu matuƙar muhimmanci insha Allah. To wannan sirri shine yadda zaka ka ƙara ma ko in ce yadda zaka dan ƙara ma WhatsApp ɗinka kyau fiye da yadda yake yanzu misali zaka zo nan gurin ɗage-ɗage guda uku nan da ya ɗaya na ɗazu zaka danna shi zai baka zaɓi to sai ka sake zaɓin zaɓin nan da kuke gani gashi to bayan ka zaɓi wannan zaɓi zai ƙara gudu maka amma yanzu ba gurin naɗa za ka shiga ba sai ka zo ka zaɓi nan to bayan ka shiga nan gurin sai ka ɗan danna shi irin haka to bayan ya ka danna shi zai bayyana to sai ka zaɓi na farko na farko ɗin za ka zaɓa to sai ka danna shi to bayan ka danna shi zai dan yi satin haka zai nuno muku wasu abubuwa masu muhimmanci a akalla da yawa za ku dan jira to to bayan ne kamar yadda kuke gani ya dan nuno musu ya dan nuno mini wasu abubuwa ga sunan da alamar foto irin haka dai na tabbata kuna ganin su ga sunan eh nobel dai to yanzu wannan abin shi mai amfani shi na farko nan gashi a rubuta installer din nan da kuke gani to zaka zabi kalar wanda kake so misali idan kai installer shi kai a restaurant shi to whatsapp ɗinka zai koma irin haka ya ɗanyi noma yanzu dai kamar ni na zaɓi wannan wannan na gwada muku nan to zan danna shi yin installing shi a gaban ku zan danna ok yin installing shi bayan ya shida zai nuna mun ya shida to yanzu haka magana da nake muku ya shida yanzu za ku ga yadda whatsapp ɗina zai ɗan koma irin haka normal ya ƙara kyau fiye da da yawwa alhamdulillah to inda za ku duba za ku ga whatsapp ɗin ya ƙara kyau fiye da da Kunga ga shi da duka da group da wannan duka dai a gama suke to yanzu kun ga group dina ya bambanta daban ga status dina daban status na kenan ga wajen appeal ga shi haka dai nomar za ku dan wasu din ya dan ƙara kyau to da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyo wannan su ne sarka guda uku wanda muka ce insha Allah yanzu za mu gwada muku kuma mun gwada muku su mun alƙalƙoli to dan Allah muna masu nema alfarmar ku danna mana subscribe sannan ku yi mana comment sannan ku danna alamar ƙararrawa sannan ku yi like na bidiyo sannan idan bidiyon ne ya burge ku ku tura mai ya ku domin su ma ya burge su su yi mana like godiya muke a nan gaba bidiyo na gaba insha Allah za mu kawo muku wasu abubuwa masu muhimmanci akan wasu kasance wannan channel din ba wai iya abin da ya shafi wasu muke kawowa ba har ma abin da ya shafi editing da dai sauransu ga wannan kuma yake tambaya akan wasu ta'annar ko ta matsala irin haka idan ya mana tambaya insha Allah idan mun sani za mu ba ku shawara ko za mu gudanar muku yadda za ku gyara mun gode